kuna ci gaba da sauraron waɗannan wa'azuzzuka masu faɗakarwa da ilmantarwa da tunatarwa na Shak Malam Abba Kuka Dabu daga wannan tasha tamu mai albarka. Sannan muna roƙon Allah Subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko mu yi amfani da dukkanin wani abu wanda malam ya faɗa a cikin wannan wa'azi. ɗari da saba'in ne. marwiya zalika dan an rawaici wannan ne an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yana cewa kullu harabin yasri ila sirrin azim harabi 170 dinnan kowane harabi daya yana nasuwa zuwa ga sirri babba alfiilil jalilu zuwa ga aiki babba alƙadaru da gwargwado wariwa mabayyani annaba wajen amfani maujudin samamme ne fawaiduhu fa'idodinsa faman gara hadhihi al-ayat duk wanda ya karanci wannan aya adadin ya adadin harafansa <clears throat> fi sa'ati marik to wannan kuma sai masu alƙalama a zamanin marik na larifi ahu to zai samu abin da yake buri azimatin mai girma addana wuya wal ukuriya na duniya da lahira wa kana wajen zai zama mai alfarma makabulan maganan sabon karba fi jami'a a Hawali. wa hukadi da lokacin zama mahabuban zai zama abin su fi jami kulubi daga dukkanin taruwan zukatan alhalata eh, kalaku na halitta wa kana ma'suman zai zama abin kiyaye min kulli ma'asiyatin daga duk wani sabon Allah wa baliyatan da jarraba wa man qara adada a duk wanda ya karanci adadin kursi wa harafansa 170 azam fi sata zahal a lokacin zahal nala inda lamaluki kadaran aziman agun sarakuna zai duba daraja babba wa za su dauka kai wa manzilahu matsayinsa wa kana lahu aibatan zai zama mai kwarjini hmm. wa eh, azimatu mai girma fi qulubil alimi a cikin zukatan yan ala wa mahabbatan zai zama abin so wa rafatan da abin wato jin kai wa da rahama wa man qaraha duk wanda ya karanci adadin kursi'u 170 dana a zamanin fi satul mushtari a sa'in tauraro mushtari falizalika wannan litafarijul humumu saboda yayi bakan ciki wal kurubu da kuma bakin ciki wa kalasul da kuma fidda wanda yake kurkuku wa waqahu Allah ta'ala Allah zai kare shi min kullu makruhin daga duk wani abin ke duniya da lahira wa man qara adadu hurufiya wanda ya karanci adadin kursi 170 a zamanin fi sa'ati shams akwai tauraruwan da ake kiranta da shams fal zalika wannan mai ma ya ta'allaku bi kalimatu sulda wannan ya yi ta'allaki ne ga wanda yake wa sarakuna hidima nailul zai samu daraja maɗaukaki da daraja a gunsu wasu ma wal qawli ma duk maganar da ya faɗa sarakunan za su ji wa man ƙara adadin hurufi a fi az zahara wanda ya karanci adadin sa'a zahara kana mahabuban indal a gun mutanensa wani sawa da mata ya li jalali kadari saboda ɗaukakan darajarsa wa mahabatu kuma zai samu a gunsa inda hum nan gare su huwa sirrin azim na biyu mai amfani ne biyu ma ya cikin ne nema min umuru duniya ta mutun jazilatu wa man ƙara adada hurubiya duk wanda ya karanci adadansa ta ta daridi azza daridi kana zalika ma ya ta'allaqu bil bugurati wannan abu ne da yake ratiya ga fushi wal adawata da kiyayya to duk shi ma yakan yi maganin wa'annan ko maƙi ya dame ka wa ma turidu da abin da ake nibi na wanda yake neman ga maƙi. to wannan sirri ne babba illa anna fa'idatu sai dai fa'idansa sirri ne algada a yi mata sabko a karanta ta wa ma qari'tu hadhihi al-ayat amma wanda ya karanci wannan aya adal mursalina 313 salawatullahi wa salamu ala nabiyina alayhi salatu wa salam ta zara fa'idatuwa fa'idansa zai bayyana qariban mushahadatul fil yanzu za a ga abin mamaki kowane aiki ma ya tayi in kaga wancan za su baka wahala kudin karanci kursi 313 wa man qara adad hurubiya wanda ya karanci adadin harfan sa fi sa'atil qamari asal qamaru fa zalika mimma ta'allabu wannan abin da ya ta'allaki ne bil arzaki da arziki wasuwa hada wannan sa min umuri duniya wai dalibuwa ana neman sa min mawariya a guraren sa wa gaira mawariya illa ana razaqu domin shi arzikin majhulun jalahu Allah muqaddaran Allah yana kaddara ne yana kaddara arzikin bi mashiyatihi da nafansa qala shehu abul farji shehu abul farji ya gaya mana kada zakara man shayukuna shehu nan sun ambata mana anna hadhihi kaga ita wannan aya sharifiya ya ta'allaka na bauha amfaninta yana ta'allaki ne bi qira'atiya a karanta ta wal mudawwamatu alaiha a da ita wa yana mai ta'ara rulis ba sai an bujiro ga wani lokaci ba kullum kowane lokaci ma kai wala li ghairi ya huwa sahihul ma'lum wannan abu ne sananne fasina ka aikata aiwal aiki ya kai dan uwa a salihu mutumin kirki ja'alani allahu allah ya sanya ya kun da kudin kanku minas salihin daga cikin salihan bayi bi sharɗi da sharɗin allah ya karawa alal ismi karban mutum ya karanta akan zunubi wala sami na du'a'i kada mutum ya manta da addu'a ma badalaka na abin da zai bayyana min amrin muhimmin daga lamari mai muhimmanci wala yalzumu ba a ala ɗalibin sa daga mai neman lokaci a nujumiya ba sai ka neman lokacin da na taurari ba ma fa ala gairi sa'ibin bal huwa kitabullahi azza wajal ai littafi ne na Allah jami'in a asira duk abin da yake cikin sa surrori al'ajibatu na ban mamaki mushahadatul bil ana shaida aiki wala ta kula karka je fa'altu ana ni zan aikata walam ta kari in kayi bukata bai biya ba karka ce ai nayi addu'an da aka faɗa bukata bebiya biya karka faɗa haka balbarin maganan ka yan bai ya kamata an ta kula ka ce wa qamin ne kusur. ka ce ai a gare ni ne aka samu matsala na takaituwa fi kiratuwa in kai bukata ba ta biya ba kar ka zargi ka ce ba biya ka zargi kanka ka ce kai ne baka cika sharuɗa ba li'anna li kulli shay'in shara'idin domin kowane abu yana da sharadi ma'aduda wanda an kida da iyakance ta an kididdige wa hadudan kuma an iyakance shi malumatan sannan an ta kula ka ce mana ta ne zunubi in baka ga biyan bukata ba ka ce zunubi na ne ya manya ba faƙa da wara da fila hadisi an nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa yana cewa annan zambu domin ita zunubi ya mana rizqa yana hana arziki wa ya habisul amalin salihu yana tsare kyakkyawan aiki qala shaykh shehu ya gaya mana alkabiri babban malami muhiddini al'arabi ibn arabi ɗan larabawa ƙaddasa Allah sirrahu Allah ya tsarkake sirrinsa. ya ce man ƙara kursiyo adadin hurufiya ya ce duk wanda ya karanci kursiyo adadin harafansa wahiyya miyata wasa ba'una harafan in ya mutum ya yi ɗari da saba'in nala darajatan azimatun mutum zai samu daraja babba bainan nasu tsakanin mutane wa kana mahabuban zai zama abin so marguban abin kwaɗai wa mu'azzizan abin buwayarwa wa mukarriman abin karramawa inda salaɗi ne agun sarakuna wal wazirai da wazirai wal qarati agun alƙalai wa kashawa lahu abuwa bal khairati Allah zai bude masa ƙofofi na alkhairi wal fawaidi da fa'idodi wa ilmul ne Allah zai sanar da ilimin taskoki wala makanuna ce da ababen da Allah ya ɓoye wa ilimin ma'alija ce mai yin wuridin kursi in dai ya matsa zai san ilimin magunguna mm. wa taɗilat da kuma taɗilat abubuwa wanda yake faru wa ɗawun lawu ta'alal hikimatu Allah zai bayi hikima zahiran wa baɗina wa zakar lahu bani adam Allah zai hore ma 'ya'yan annabi adam wa banata hawa'u da 'ya'yan hawa'u wal jinna Allah zai hore ma aljanu wa shayadinu da shaydan ya tasarrafu wa kuma aradahu sai da zunga ma tasarrafi fiye da yadda kake nufi misalin saladi ne misalin sarakuna wal akabiru da manya manya wa in ja ilaihi alimun in dai ka maza da wuridin kursi kana wuridin sa 170 ya zama lazamin ka to in ja ilaihi alimun idan malam ya zo gun fa yuridu an yas'aluhu mas'alahu mas'alati wanda ya zo zai tambaye ka mas'ala dubu hmm. mas'alatin yansa kullu duk dubun sai ya manta fil hali nan take ba abin da yake haka sai kursi <laughs> eh, idan wani malami ya zo gurin ka zai ma tambaya dubu ya hirya wala ya zo sai ya manta su wai ba ɗari zai manta ko ɗari duddubin zai manta ya baka mutane kudin sai ya ce eh eh kudin yana ta ɗimo da hawari ya rasa abin da ma ya kawo shi to ba abin da yake yin haka sai kursi wa mun gara a ayatul kursi jama'a duk wanda ya karanta ayatul kursi fil da dare wani hari da rana alhu marratan in dai dare da rana zaka iya daurewa kai dubu nawa kenan da rana za a yi biyar da dare ba biyar to in ka dage da wannan dubu a wuni daya dare daya. dare 500 rana 500 wai da wama alaiha arba'ina yau in dai baka fasa ba daga yau an gaya maka ka je kwana 40 ka ji ko fileli wani hari alhun dare da rana dubu ba dare dubu rana dubu ba dare da ranan kana dubu mala ya ce inda karka fasa magani ka je kwana arba'in ya ce wallahi in ji ibn arab ya ce na rantse da wallahi ya ce wallahi wallahi al'azim ah. wannan yawon sai da ya rantsuwa sau uku ya ce wallahi wallahi wallahi al'azim ya ce bi haƙƙin ƙura'an al'azim ya ce ya yi rantsuwa da haƙƙin al'ur'ani mai girma wa rasuluhul karim ya ce da manzan Allah in ka shafa alaihi ruhani na in ka je kwana arba'in sai ka ga ruhani sai ka ga ruhani ce wallahi sai ka gan shi to malamai ina mai neman ruhani ga hinan dai masha inuwa maso inuwa ga dare in ka je ba kana neman wani yana neman alaihi in dai ruhanin kake so ka kama kursi arba'in dai ai na san masu san ruhanin ai sun gani ni ma na gan su <laughs> sai ka je kwana arba'in da mu gani inda ka sha labari da dare da rana kuma himmanka ya kai da yawa yake nan dare da ranan kursi dubu dare da rana kursi dubu kwana arba'in dai ba zai cika ba kwaye aran gama da ruhani in ruhanin kake nema ga hanyar da za ka samu wata jiwul mala'ika mala'ika kuma ka dinga kiyayewa sai ya zo ziyaranka Mala'ika ala ya sai ni a ziyarayya li ziyarar da ƙari game mai ziyaran wannan kursi dubu ɗin wuni da dare kana dubu sai kun gaisa da mala'ika sai dai bai mala'ika zai zagun ka ba za a gane bai ya eh, man ka dinga ba za a ga wani ya zan kun gaisa din ko ba gane ba dai jikinka zai gaya ma gana gane tunin bai zai sam shiri to kan mazura an galgana ne kam ne akwai ya gane ko eh ina hausa ne mala'ikan ya ko gaisa dai ba za a gane ba man tsigar jikinka ya tashi sai ka ji jikin naka ya san bai san wannan hannun ba sai ka ji alama eh, to kaji za a ga mala'ika sai ya kama ziyara waya su lahul mura in ta haka lamuhu duk abin da kake nema kuma kai ga don wannan bukatan kafin kwana arba'in din Allah zai biya maka wa man dawama ala qira'ati ayatul kursi jama'a duk wanda ya dawama da karanta kursi kullu yawmin alhu marrat kullun kana kursi dubu wata ka zaha wuri da karki wannan ya zama shine wuridinka to in dai ka riƙe haka adraka gararhu duk bukatan da kake nufi Allah zai riskar ma bukatanka wa nala madalubuhu zaka samu abin neman ka a duniyawiya a nan duniya kana au ukuriya ko a lahira la shakka babu kokonto wala shubhatun babu rigima fi daga cikinsa wala yana hasira hadhihi al-adad ba duk wanda ya tsakaita wannan adadi ta talwasa bi karkayin abin da aka siffata min al inshikabi inda Allah zai ma kashafi to duk abin da aka faɗa ma fa an takaita al ulumi na ilmai wa dilawul asrari da leka sirrori al garibu baki wal ajaibu da abubuwan mamaki ruwayatun nabi sallallahu alaihi fil sallam in kana yawan son ganin manzon Allah a mafarki to riki kursi dubun nan ka gani kullun kullun ai ka ga abin mamaki wa akaza tawjihatul ta'alimiyat ka riƙi fuskanta wajen ta'alimati wajen ilimi kuma wani sirrin ilimin sai dai aji kana faɗa mina sirarin nabuwa kuma annabi zai dinga baka abubuwa in manzon Allah kana so ya baka abubuwa da kansa na surori to kana yin kursi dubu kullun dubu kullun dubu in kana ganin sa to yanzu zai dinga baka abubuwa amma idan salatin sai na rasulullahi kai to yanzu zaka dinga ganin sa amma fa ba da kyar za a dinga baka abu da garaje ba chemical din a bakan sai kana kursi. eh annabi ya baka wannan sirrin ya ce ka yi addu'a kaza <laughs> wani ya ji kamar gonin sa aka taba ku ai kowane abu sai da chemical ai yau ai salati kai ko in ka gama da kursi din bari ga ya ma sirrin kai ne da azumi aka ce ka sha ruwa ga ruwa ka a bincike ka ruwan kaɗai kake sha in ka yi ruwan kaɗai wa sai me cikin ka zai kulle to sai ka gama da wani kosai kosai shine kursiyun ai yau ai kana salatin kuma sai an gama ma da wani chemical to kuma sai ga kana kallon annabin sai ya karba abu ya baka amma sai ka ce ni na ganin annabi ba na iya tambayan sabo kana salati ko kuma na gani zan tambaya to ai sai da chemical din kursiyu to yi kenan nan gaba kuma in kana so annabin ya baka to fa lillahi alhamdu ina muhammadawa to muna gaya ga sirrin san manzan Allah Allah ya bada lada da alfarman na rasulullahi eh kaza wannan ya zo mana daga kawasul qur'an to yanzu kuma za mu yi muku bayani dangane da keɓe-keɓen surruwari na karanta kursiyu yadda ake karanta yi adadin kalmominsa da fasalansa ƙali shehu abul abbas shehu abul abbas ya gaya mana albuni kaddasa sirruhu man kara adada kalimatiya jama'a duk wanda yake karanta adadin kalmomin wato kursiyu wayiya kam suna kalimat kalmomi ne hamsin shi kalmomin kursiyu hamsin ne idan mutum yana son fa ilimi ko fahami ana ramma ah. kaji eh, fahami ko ilimi kake so to alal mayil madare ka nemi ruwan sama wai za a ba ku kuwa Allah karfa eh? <laughs> to yanan bana bayar yau kowa malami zai zama nan ɗan kowa malami zai zama yanzu nan za ka samu fahami eh, ana ta ma fahami ga cikin bilis Allah ya kawo eh, ruwan sama za ka nema idan ka nemi ruwan sama ka tofa kursi wa hamsin liz ya da lagali idan kana so Allah ya kara ma hankali wal kuma idan kana son fahami na ƙura'ani ko na ilimi kaga kana fahimtar komai an koya ma baya baka wahala nemi ruwan sama ka toka kursi wa hamsin kai kai bismillah ka sha shi kenan su mai shiribu don girman zatin Allah eh amin ya rabbi Allah ya saka ta yi ka gani abin gwara ya zo kusa-kusa yanzu nan sai gani kuma Allah ya sa a samu haddata ƙur'ani kuma ga masu samun ilimi da yawa nan da nan sai ga ana fahimta ta haka abin yake eh, kursiyu ne za ka nemi ruwan sama ka tofa a hamsin idan kana so Allah ya ƙara ma hankali da fahimi sun mai hu, daga nan ba komai kurin ɗauki ka yi bismillah ka yi an za ka yi ka yi ne ka ce Allah ba ni ilimi kuma ƙur'ani ne ka ce Allah ba ƙur'ani ka sha kana ya Allah zai sa malaku su gyara ma ƙwaƙwalwar taka a wanke daudan da baya sa ka fahimci abin da yake faɗa sai ka ji wasai taimako daga Allah to kaji wa fahama kana sha kuwa fi aqali Allah zai ƙara ma hankali wa fahama wa ziyadatu ha ma qali wa man dawama ala qira'atiha kuma duk wanda ya dawama da karanta kursiyu ai bi adadi kalimati adadin sa kullu yawmin kowane wuni kana kursiyu 50 to nala maqasuduhu duk abin burin da kake nufi Allah zai sadar maka za ka samu biyan bukatanka wa da raka gararuhu za ka raski bukatanka bila shakkin wala haci. babu kokonto babu rigima haza mala ce wannan na faminal mujarribat an jarraba fa sun makala yace wa fi maguna a cikin wannan sirrin azima akwai sirri mai girma ga wanda zai dinga karanta kursiyo hamsin a kullum mawadda'an wanda Allah ya ajiye shi audahu Allahu azza wa jalla wanda Allah ya ajiye fi hadhihi ayati a wannan aya fayan bagi ya kamata an yi da sirruhu mutum ya kiyaye wannan sirri waya siliku masilikahu mutum ya shiga wannan mashiga illa lihiddatin sai dai da tsanani mai girma idan wani mai tsanani ya zo sai karanta wa biyayi azimatin da wani abu da ya taso mai girma la ya qabiluha illa Allah da ya taso ba mai maganin sa sai Allah fa nuri ba to an so yin wani Kala yace haza sirru wannan sirri ne ya uka hukumu bil umuri daniyati ga abin da yake bibiyan ka na al'amara na duniya aira faman arada duniya fi ma yarda Allah wa rasulahu duk wanda yake neman wani abu a duniya wanda Allah da manzo suka yarda da shi kana so Allah ya baka kuɗi ko ka ciyar da bayan Allah ko ka taimaka masu ƙaramin ƙarfi da duk abin da ya kama da wannan ila iradi hadhihi al-ayati to mutum ya kama karatun kursiyo ala hukuma hadhihi al-adadi kullum ka dinga kursiyo 50 wani bukata taka cikin yardan Allah to Allah zai biya maka wa ma idza aratu qira'atuha yayin da mutum yake ban zai karanta kursiyo ala hukuma hadhihi al bisa ga hukuncin wannan adadi wa huwa kamsina marrati mara hamsin to tanal faralu hadha sirri anan za a game da falalan wannan sirri wai za quritu ayat yayin da ka karanta ayatul rahmat min alqur'ani ala hukuma hadha adad idan kaga ayar rahama ma wanda yake maganar rahama a qur'ani in dai ka karanci wannan adadin 50 lakanin rahmatil lil qari zai zama rahama ga makarancin min sayar la makaluka ce ga ababen halitta wa ma idza qara'tu ayatul sakai yayin da mutum ya karanta ayan uquba min alqur'ani ala hukmi hadha aladad in na uquba ne ma karanta ta haka to yi kuma zai zama uquba ga makiyin Allah to amma mutum sai ya karanta akan na alkhairin da yake nufi qala sahibul ladaiful farida fi asrarul mufida yace man qara ayatul kursi samani ahara marratin duk wanda ya karanci kursi kafa 18 ayatul lahu ta'ala bi ruhi tauhidi Allah zai raya shi da ruhin ɗayan ta Allah kalbau in kana so Allah ya raya ma zuciyanka da ruhin ɗayan ta Allah to karanci kursi sha takwas wa shari'a bila ɗaya bila hikimati Allah zai masa shari'i zai yaye masa da luɗubi na hikima sadar hu kirjinsa wa wasiya rizqahu Allah zai yalwata masa arzikinsa a rafa qadaru Allah zai daga darajarsa wala a hadin ba wanda zai ganka illa habahu sai ya ji kwarjininka wa man ka taba ala shi duk wanda ya rubuta kursiyo akan wani abu kafa sha takwas ɗin nan kai kamar laya da hi to ma hukuzan bi izinin layi duk da izinin allah allah zai kiyaye ka min al'ahati duk wani masifu wal afati da masifu wa min sharri dawariki da sharrin abubuwa masu ketowa allailu wannan hara na dare da rana mm. to za muku bayanin ambaton kursi na adadin fasalansa ikitalafal ulama malaman da ya suna saɓani rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansu ya musu rahama suna cewa zakara husulu ayatul kursi. wato an ambaci fasalan ayoyin kursi ba minun daga cikinsu man ƙala akwai wanda suka ce saba ayara fasala yana da fasali sha wa minu man kala ko da suka ce ta ayara fasilan fasalin sa sha biyar wa minu man kala akwai wanda suka ce su kuma daga cikin su ta fusulan fasali biyar kala shehu yace haza sirrin fusul wannan ne wato sirrin fasalai ya ta'allaku wanda ya ta'allaki da duniya wa ahluha wayan bagili da abdi ya kamata gabawa idza raja min baiti idan mutum ya fita a gidansa an ya gara ayatul kursi kai kokari ka karanci ayatul kursi adadin fasuluwa adadin fasalansa in ka fita a gidanka kai kursi 17 shine 15 kai shine adadin fasalansa kama zakartu fa inna hawi ayatan lahu in dai kai kursi 15 ka fita to garkuwa ne gare ka hata yarju har zaka dawo gidanka lafiya in Allah ya yarda wa huwa sirrin wannan sirri ne mahamudin abin godiya biyu daga cikinsu kamsa da akwai fa'idodi biyar li kulli amran tarumuhu ga duk lamarin da kake buri min umuri duniya na al'amaran duniya wal akhirata da na lahira wa man dawwama ala qira'atiha ayatul kursi duk wanda ya dawwama da karanta ayatul kursi adadin husuli adadin fasalansa wa hiya kamsata sab'ata ayara to yi fasalin sha bakwai ne a yi sha bakwai ba da kullu salatu makudu bayan ka yi duk sallan farilla ka yi kursiyu sha bakwai kana mahabuban indal awalimin ulwi wasu fini sama da ƙasa kowa zai je yana son ka wa kana masa'ul qawli in kai magana maganan ka zai dinga sauraro maqbulul fili aikin ka zai zama abin karba wa kana muhibba inda abi agun makiyin ka zaka zama mai kwarji muhibban inda muhibbun masoyanka su ƙara sanka walam ya zal ba za ka gushe ba fi amnin minan lahi daga samun amintuwa ga al masa dama inda ya kai farilla kana karanta kursiyu sha bakwai kaza wannan ya zo daga kawasi ayatul kursiyu wa man ƙara ayatul kursiyu dubura kullum salatin duk wanda a gurbin sallan farilla ya karanci kursiyu wadda wa ma'ana ya hafi subi ya dawama da safe wani masaya da mace. wa inda dukulul da yayin da mutum zai shiga gidansa wani birahi da yayin da mutum zai kwanta wa inda kuruji ila suki in za ka fita kasuwa ma dai ka dinga kursi wa safar da bulaguro to amana hullahu wasu wasin shayadi na Allah zai amintar da kai ga wasu wasin shaidan wa min sharrin saladina da sharrin sarakuna wa min sharrin nasi da sharrin mutane ajma'ina baki daya wa min sharri dawabi da sharrin dabobi wal muziyati da abin da zai cutar da ku wa hafizahu Allah zai kiyaye ka wa alahu da kai da iyalanka wa auladuhu da yayanka wa amwaluhu da dukiyanka wa baitihi da gidanka mina sarake ga sata wala garake da dalmiya a ruwa wala haraki ba za a yi gobara a gidanka ba wa yaji da siyati kuma Allah zai baka lafiya wa salamata da kubuta min albadani daga jiki min al'amrari daga jinyace-jinyace wani alalimi da raɗaɗi bi izinin lahayyin lazi laye namu da izinin rayayyen sarkin da baya barci kaza wannan ya zo mana fi kawasul qur'an wa yaqulu al abd zalil bawa yana gaya mana makaskance qawwahu allahul jalil Allah mai daraja ya ƙarfafe shi fa adadin sabi daga wannan adadin na sha bakwai nan da aka faɗa ƙasa isun azimata akwai keɓe-keɓe mai girma wa fawa'idan kasirat akwai fa'idodi mai yawa wa manabi'un jalilatu da amfanuwa masu girma li'anna la ta'ala domin Allah maɗaukakin sarki wara a kasirin ibada ce. Allah ya ajiye ibadodi da yawa adadin sabawa adadi bakwai ɗin nan ya taƙarrabu biya hal muƙarrabu manyan bayan Allah makusantan Allah da adadin sha bakon nan suke ibada ila ji ta'ala ka sujudi kamar su jada ma sirrin bakwai ne ai ka gani goyinka ya taba ƙasa ɗaya hmm. hannayenka biyu sun taba ƙasa uku gwiwoyinka biyu biyar kuma 'yan yatsanka manya guda biyu kaga bakwai ne wa ɗawa ɗawa bi ma a ɗakin Allah da ake yi bakwai ne ai kewaye bakwai ne wa ramayil jamara ce jiban jamarori ma bakwai ne wa ayyul fatiya ayoyin fatiya ma bakwai ne saba an wale zafiya saba ta haram amma haramin gahi ba bakwai wa samawatu saba sama ma bakwai ne wal arazi na ƙasa ma bakwai ne suwarul hamami hemi hemi na ƙur'ani ma bakwai ne to saboda haka ko ka yi kursiyun sha bakwai ko idan wani bukata mai tsanani ya zo ka yi kursiyu kafa bakwai to kafa bakwai yi ma ga irin sururin da ya taru ita bakar bukari wa muslim imamu buhari da imamu musulun sun yi itifaki da abu dawuda da nisa'i da ibn maja an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yana cewa umirtu an azjida ala sab'ata a azamin ala jabhati manzon Allah ya ce amma umarni ne ya sujada kan kahi bakwai alal jabhati goshi wale ni da hannaye guda biyu wa ni da gwiwa guda biyu wa dirabul qadamaini da gefen daga daga guda biyu wala naktifu siyab kada na hankaɗe riga wala shiri ko gashi wannan din ya zo daga jami'in sagir faman qara al-kursi kulli min sab'a a marrati jama'a duk wanda a wuni zai yi kursi kafa bakwai to ja'alahu Allah ta'ala bi hibzihi Allah zai sanya masa wajen kiyaye shi wa ajiye da kiyaye shi in dai baka so wani wunan abu ya same ka a wuni kai kursi bakwai wa a jaza li kiratu ayatul kursi ya jaza mun karanta ayatul kursi kullu min sab'a a marrati wanda ya jaza